This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Kama kullum mazauna jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya fm sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma grace alheri abdu ce tare da ibrahim wato ladan ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin na wannan lokaci kamar yadda muka saba yanzu ma dai za ku mana ahuwa ba za mu iya kawo muku shirye-shirye a daidai yadda muka saba kuka saba jin su ba su bili da waɗansu matsaloli da suka sha kanmu amma bayan labaran duniya za mu kawo muku rahotanni da suka samu kafin nan ga ladan ibrahim a yawa da cikakkun labarai masu tare da sallama jiya talata ne wasu mutane dauke da bindiga suka shiga wani gida a arewa maso gabashin kasar kenya suka shiga harbin kan mai uwa da wabi inda suka kashe mutane goma sha hudu ƙungiyar nan ta alshabab ta ce ita ce ta yi harbin a ƙauyen nan na suko umbuzi da yake bakin iyaka da ƙasar somaliya dan majalisar dattawan ƙasar kenya santa bilo aden kero ya shaidawa muryar amurka cewa an kai wa gidaje biyu hari ne a wannan ƙauyen waɗanda mazauna gidajen yawancinsu ba 'yan somaliya da kenya ba ne yawanci ma'aikata ne da ke aikin gine-gine da tafiyar da wasu harkokin kasuwanci daban-daban a wannan wurin rahotanni sun bayyana cewa 'yan kungiyar al-shabab da ke zaune a cikin kasar ta kenya sun jima suna kai hare-hare a wurare daban-daban a cikin kasar domin ramuwar gayya sakamakon rawar da kasar ta kenya ta taka wajen haɗa kai da sojojin somalia domin yakar su a shekarar 2011 ɗaya daga cikin munanan hare-haren da kungiyar ta al-shabab ta kai a kasar ta kenya ya hada da wanda ta kai a jami'ar garissa wanda ya hallaka kusan dalibai 150 a cikin watan afrilun wannan shekarar a jiya talata ne jami'an kasar pakistan suka ba tabbacin cewa an samar da wani tawaga na musamman na kasar afghanistan domin tattaunawa akan samar da zaman lafiya da shugabannin 'yan tawayen taliban a islamabad hawa kuma fadin shugaban kasar afghanistan a saƙon da ta aike da shi ta duniyar gizo na saƙon twitter ta ce wata babban tawagar samar da zaman lafiya na can ta tafi kasar pakistan domin tattaunawa da 'yan tawayen na taliban sai dai ba wani cikakken bayani game da alkiblan wannan tattaunawar abinda aka yi amanna shine wannan shine karon farko da za a yi tattaunawan garin da garin tsakanin shugaban ashraf gani da shugabannin na taliban ba tare da cikakken bayanin abin da zantawar zai kunsa ba wani babban jami'in kasar pakistan ya shaidawa murya amurka cewa ana fata wannan zaman da za a yi ya haifar da ɗa mai ido tsakanin sassan biyu wani jami'in diplomasiya a vienna ya ce tattaunawar da ake yi game da nukiliyar ƙasar iran har yanzu fa ba a kawo sa ba domin ko an sake sa lokaci amma ana fata wannan karon ya zama ne zaunawa na ƙarshe jakadar ƙasar da ba a ambaci sunanta ba ya shaidawa manema labarai jiya talata cewa akwai wahala a ci gaba da wannan tattaunawar ko dai a cimma matsaya cikin awowi 48 ko kuma a jingina wannan batu dindindin bayan kasa cimma matsaya a 30 ga watan yuni a matsayin rana ta ƙarshe na wannan tattaunawar tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya din nan guda shida yanzu haka dai an ɗage zama har zuwa ranar juma'a idan rabbana ya kai mu sai dai tawagar da ke wakiltar ƙasar iran a kan wannan batu sun ce ba wani lokaci takamaimai da aka shata domin kammala wannan tattaunawar amma mai magana da yawon tawagar amurka a wannan zance maria haf ta ce batu na gaskiya shine amurka ta fi son ganin an samu yarjejeniya mai ma'ana kuma karɓaɓɓe amma ba na je kana yi ka ba sai dai shi dai wannan yarjejeniyar da ake kokarin cimma tsakanin iran da kasashen birtaniya china faransa jamus rasha da amurka zai rage wato zai rage adadin makamashin uranium ne da ƙasar ta iran ke sarrafawa domin haka ba zai ba damar samar da makamin nukiliya ba wanda daga bisani za a ɗage takunkumin da aka kakaba wa ƙasar ta iran wanda ya yi wa tattalin arzikin ta lahani kuma daga bisani ma a cire mata shi gaba ɗayansa ɗungurungun labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc fafaroma francis ya buƙaci don taron jama'ar da ake tsammanin sun wuce miliyan guda da suka taru a fadar gwamnatin ƙasar ecuadorial wato quito da su haɗa kansu da na mabiya addinin wato mabiya ɗariƙar katolika kana su baza shi wannan dariƙa nasu a nahiyar tasu fafaroman dai ya yi wa dafifin mutane bayani ne a wani makeken fili jiya talata wato rana ta biyu a cikin ranaku uku na ziyarar da yake yi a kasashen kudancin nahiyar amurka shugaban na dariƙa katolika ya shaidawa taron jama'a cewa duniya da yaƙi ke neman rabawa to dariƙar katolika za ta zama mai gina tushen zaman lafiya wanda zai kawo ƙauna soyayya da hangen nesa ga jama'a duk inda suke faɗin duniya har ila yau paparoman ya ci gaba da cewa papa roman ɗan shekaru 78 ya kwashe ranar litinin gaba ɗayansa ne a kudu maso yammacin goyagul inda ya yi addu'o'i ga jama'a da iyalansu an jiyo shi yana cewa iyali su ne wuri na farko da za a gina tafarki na gari shine kuma makarantar farko ga yaro hawa kuma makaranta mai ma'ana ga manyan mutane ya ce iyalai su ne ginshikin rayuwar bani adama na farko da yake tasiri ga rayuwarsa labaran duniya kenan kuka saurara yayin da hukumomi a najeriya ke yunkurin shawo kan kungiyar boko haram a cikin makon nan kadai kungiyar ta yi amfani da mata bakwai wajen kai hare-haren kuna bakin wake ga abin da hajiya hafsat marshal ke cewa dangane da wannan lamari a wata hira da muka yi da ita a kwanan baya wallah abin yana da ɗaure kai tunda har zai kai uba ya ba da shi ta je ta sa bom ta halaka kanta da wasu mutane da bankin sa ai magana ta wuce ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta zama ma ba abin da ma mutum zai iya cewa alheri duk ta inda ka biyo wa harkar nan ta daure wa mutane kai duk inda kai tunanin ta ta wuce nan hmm? duk yanda ka tsayar da ita ta wuce inda ka tsaida ta ban san abin da kasashen waje suke ba idan har za su yi taro har su yi min din kashe mutum goma sha uku to me yake faruwa a Najeriya da basu wani abu a kai ba. Yau babban magatakardan Majalisar Ɗinkin Duniya Bankin Mun ya fitar da sanarwa cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta taimaka wa gwamnatin Najeriya da kuma ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya da wannan tashe-tashen hankalin ya shafa. Wane irin taimako ne kike gani ya kamata Majalisar Dinkin Duniya ta bayar? Yau shekara nawa kusan shekara uku kenan muke ciki ko ko na hudu ma ana wannan abin tun yana dan wuta kaɗan da za a iya kashewa a murkushe ta abu har ya kai yanzu ma ba sa ma shakkar kowa fa alheri yanzu inda suke shiga suke fita din nan fa ba su da wata matsala a ciki kuma kamar yadda na taba gaya miki duk yadda aka bincika abin nan fa ba za a daina zargin gwamnatin Najeriya ba suna tura sojoji amma ba kayan aiki ba makaman kirki soja ya fito kiri-kiri ya ce ba shi da kayan aiki har ya yi zanga-zanga a kan shi me ya an kama shi an je an tsare shi an ce an yanke mishi hukuncin kisa mm, motocin da ake ba su duk matattun motoci ne tun zamanin shagari mm, alheri to me ake so su yi saboda Allah da annabi sannan ita kuma duniya ta zuba ido tun da bai shafe su ba yanzu ai mutum goma sha ɗaya aka taba suka tashi suna wannan babatun ko mu mutum nawa suka mutu a nan ko jiya mutum nawa aka kashe a jiya eh, da shekaran jiya cikin wannan satin mutum dubu nawa aka halakar mm, amma ba wanda ya riga ya abin nan tun lokacin da suka ce za su ba da taimakon nan da sun tsaya sun ba da taimakon nan da an ga bayan abin nan to amma saboda abin ba a nasa ake taba ba ba abin da ya samu su kai sannan su mutanenmu na nan musamman shugabanninmu na arewa sun zuba ido su ma ba abin da suka yi tun da aka soma rigingimin nan ban ci mutum ɗaya cikin shugabannin arewa da ya tashi ne magana mai karfi akan kashe-kashen nan da ake yi ba to alheri mai kike so a yi eh, kawai a ce talakawa su tashi su kare kawunan su a cikin ɗinkin duniya inda gaske take yi za ta taimakon ai taimakon da yawa banda taimakon waɗanda abin ya shafa dama in in wuta ta kama gidan makwabci ai kamata yayi wanda yake kusa da shi ya ruwa ya zuba wa nashi ko to duk waɗannan kasashen da ke kusa da mu da kamaru da da shi polvia da yake ta ɓaɓa to ai da bakinsa a ciki da sa a cikin yan boko haram din amma duk lokacin da yake ba a taba su ba ba wanda ya wani abu a kai sai yanzu da abu ya soma aka soma shafan su sannan suka soma mutane magana To hajji Hafsat Marshall kenan a cikin hiranmu. Sashen Hausa kuma ya hira da wa wani mai sharhi kan lamura wanda ya fashin baki dangane da wannan salon ta'addanci. mun sha gani kamar a Sierra Leone ko Liberia yadda ake amfani da yara wajen aikata wannan barna da yake ta damun mutane saboda kamar a Sierra Leone ni na ga yaro dan shekara biyar an dauke shi an je an sa shi a cikin wannan abun akwai dan shekara bakwai akwai dan shekara goma abinda nake zato shine ana amfani da su watakila saboda rashin wayon su ba za su iya daukan wani mataki na kare kansu da shiga cikin wannan ba kuma kwai wani hikima da suke yi ko kuma sihiri da suke wa yara ba wai kai tsaye kawai suke fita ba wallahi idan aka kama su sai a yi musu sihiri yadda da sun yi amfani da wannan abin shikenan kawai sai su ji ba abin da suke sha'awa sai kisan kai na shaida haka a Sierra Leone an yi amfani da wayannan yaran da na kirgo maka shekara bakwai takwas tara goma an ba su magani don mun kama wasu a lokacin da suka warke aka fitar da su daga cikin wani wancan yanayi na sihirin sai suka ce ai ana overdrugging din su ne ana ba su wasu kayayyaki ne in suka shasha abin da dai zai fitar da kai daga cikin hayyacinka to idan aka ba su suka ce kawai sai su ji ba abin suke so so sai dai su ta yanke hannun mutane ko kuma su yi ta harbe mutane yaran da muka yi hira da su a wancan lokacin da yawa suka ce ba san ma iyakacin mutane da suka yanke ba hannaye ba ba san iyakacin mutane da suka karkashe ba sai suke gaya mana mu su dai yanzu sai dai a yi musu hakuri a gafarta musu dan a gaskiya a wannan lokacin ba a cikin hayyacin su suke ba shine sai nake kwatanta shi da wannan abin da yake faruwa duk ɗaya ne misali kamar yaran chibok da aka kama sai muke tsammanin ma yanzu kusan da su ne ake amfani tun da kaga wannan duka yara ne kasa da shekara sha biyar ko makamancin haka to sai muke ma zargin cewar su ne aka dawo da su yanzu wannan yan matan da ake cewa an kama a can sun yi kaza a can sun yi kaza a can a irin wannan yanayi misali ya za a iya tantancewa da irin waɗannan yara misali a wuraren jama'a yanayin akwai yadda ake gane waɗanda suke ɗauke da wani abu a jikinsu misali mutum idan ya taho za a gan shi mostly ko da ba lokacin zafi ba ne za a ga yana zufa sai yadda ake cewa wai maras gaskiya ko a ruwa ya yi jibi ko sannan kuma an ka matso da shi uh, kusa da shi wata watakila zaka je na wani wari na aida na turaren da aka masa na wani magani kafin ya fito yin aikin ko kuma wani abu da ya sha sannan za ga idanunsa jajaye saboda wala Allah wani abu da aka bashi ya sha ko makamancin haka sannan za ka iya ganin kuma in aljihu ne a in kunkumi ne in baya ne misali za ka ga wani abu ya yi tudu a jikinsa za ka dai misali ba asalin yadda mutum yake bane za shi ya yi nauyi ya ƙara nauyi ko ya ƙara faɗi saboda wannan abin da aka kulla masa a jikinsa idan kuma a mota ne misali za ga kasan yayi ƙasa kamar an sa wani lodin ka saboda abubuwa masu fashewa wanda ake har hadawa a gida haka misali ba wai na kamfani original ba local bomb kenan ake kiransa ko za ga an raba drum rabin drum kusan su ne ma a raba rabin a raba drum biyu sai a loda wannan chemicals din da suke sa abu ya tashi shikenan sai a sa su a bayan boot to kaga dole tun da an cika boot da wannan kayayyakin masu nauyi to dole ka ga yayin rinjaya ta wannan dai zaka iya ganewa amma muhimmanci tun da mu yanzu na mutane ne ake ba a mota ba yawa yawan su shine kawai za ga mutum jikinsa ya canza ya danyi nauyi nauyi nauyi za ka ga yana zufa za ka ga kuma kamar yana baya jin maganan kowa kawai shi dai ya kai inda zai cimma burinsa inda aka tura shi idan mutum ya ga wannan siffofin a tattare da yarinya misali ko wani mutum me ya kamata yi eh abin da ya kamata ya gaskiya shine ba za mu ba da shawarar ya je ya tare shi ba saboda in ka tare shi gaskiya zai iya tashi da ku gabaki daya abin da za ka yi shine dai ku yi ta lura da shi ina zai je ina yake tafiya kuma da ka gani kafin ma ka fara wannan shine sai sai ka kira akwai numbobi da aka bayar da yawa na jami'an tsaro wanda in ka kira insha Allah za su yi responding za su taho da wuri su kuma dau matakin da ya dace saboda tsare rayukan mutane da dukiyoyin su tunda kai ba jami'in tsaro bane kuma baka da maganin bindiga baka da maganin bomb ma'ana ko kuma in ce baka san yadda zaka eh, tinkari mai wannan abun a jikinsa ba saboda haka babban abin da mafi muhimmanci shine ka kira wanda yake da haƙƙi akan abin shi kai maganar kwatankwacin wannan al'amari da idan kai gane maka amurka a sri wai ya aka cimma sa. eh a lokacin gaskiya sojojin najeriya yaƙi suka yi da ƙarfinsu da kuma haɗin gwiwa tun da ƙasashen afirka ta yamma ne gabaki ɗaya suka halarci wajen to da ƙarfin najeriya da kuma haɗin gwiwan kamar su ghana da niger burkina faso guinea conakry liberia to da taimakon wa'annan aka haɗa kai aka yi nasara aka yi ta kakkama su har dai kusan aka cimma buri to daga nan abin ya tsaya amma sai da aka yaƙi gaskiya daji tsakanin sojoji na haɗin gwiwa da kuma su wa'annan 'yan tawaye da suke aikata wannan mummunan ayyuka ɗin. To wala kyauta kafin mu ci gaba bari mu shakata da waƙar marigayi Alhaji Dan Maraya Jos. ya san gobe da Allah in ko ka sani mu ganka wa ya san gobe da Allah wa ya san gobe da Allah a ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan haka ɗan kasuwa ka gane ka turan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan To haka yake alajikan maza. Ɗaya daga cikin ƙalubale da 'yan gudun hijira da ƙungiyar Boko Haram ta raba da matsugunansu suke fuskanta ita ce damar ilmantar da 'ya'yansu. Wata matsala da masu kula da lamura ke bayyanawa a matsayin gagarumar kuma baya a wannan karni Wakilin Haruna Dauda biyu ya yi nazarin wannan matsalar ga kuma rahoton da ya haɗa mana. wasu ƙananan yara a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke cikin garin maiduguri kenan ƙoƙarin karfan darasi a ƙarƙashin wata rumfa a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da aka keɓe wa irin mutanen da rigingimu ya tarwatsa ka na tsaye a sansanin 'yan gudun hijira inda ake koyar da wasu ƙananan yara haka karatu an buɗe musu makaranta ne inda ake kokarin koyar da su karatu don mance irin hali da suka shiga na tashin hankali da kuma yawan sun daga wasu garuruwa zuwa nan cikin garin maiduguri an dai samu tumbazan irin waɗannan 'yan gudun hijira zuwa cikin garin maiduguri da kewaye da ya tarwatsa kimanin ƙananan hukumomi goma sha ɗaya a jihar borno kaɗai ko shakka babu dukkanin makarantun da ke cikin waɗannan ƙananan hukumomi goma sha ɗaya kama da na firamare zuwa na sakandare babu koda guda da yanzu hakan za a iya cewa a buɗe ke ko kuma ana koyarwa kai babu ma koda mutum da abin waɗannan garuruwa da yanzu hakan ke ci gaba da kasancewa a hannun 'ya'yan ƙungiyar boko haram fiye da wata da watanni kenan malamai da dama dai su rasa rayukansu a lokacin da suke gudanar da ayyukan koyarwa kama daga irin irin waɗanda 'yan bindiga kan bindige a gaban su sai kuma waɗanda kan rasa rayukansu sakamakon tashin bumabumai wanda hakan yasa aka samu asarar rayukan malamai sakandare da na firamare har fiye da 250 kamar yadda shugaban kungiyar malaman makaranta na jihar Borno Comrade blam Abi suke cewa kama watan Julai muna da 173 amma a cikin kwanakin nan da yawa ya zo ya karu akalla yanzu ba za a rasa malamai wajen 250 waɗanda suka riga rasa rayukansu ba a cikin wannan abin na kuma zanta da malam Garba ɗaya daga cikin malamin da na tarda suna kokarin koyar da darasi a ɗaya daga cikin irin waɗannan sansanin yan gudun hijira kyauta wanda na da tambayarsa ko mai bashi kwarin gwiwa yin hakan wato kasan yaran nan suna cikin emergency emergency yana nufin wato suna cikin wani irin fargaba to shi yasa muke so mu dan faɗakar da su saboda su mance da yanayin da suka shiga ciki yawa shi yasa muke musu eh, kamar yaran nan sun kai kamar nuna wanda kuke koyar da su a nan a ah, yara sun kai ko na ajin ma ɗauka kamar talatin arba'in hakan bai me kuke koyar da su muna koyar su turanci hausa lissafi social studies english maths da sauran su hakan nan kamar akwai yawancin su zaga suna karatun islamiyya kamar da inda suka baro akwai wani shiri da kuke na koyar da su kamar karatun islamiyya haka na wani wurin kware kuwa kware kuwa ina da malamin islamiyya musamman wanda yake na yana fada sai dai duk da irin wannan cikas da ake samu wajen karatu a irin waɗannan jihohi da ke fama da irin waɗannan tashe-tashen hankula gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Galadima ya ce gwamnatin sa ba ta yi kasa a gwiwa ba wajen samar da ilimi ga al'umman jihar wanda ya ce batun harkan ilimi ita ce kan gaba kuma ba su ji zafin kono za su kashe ba wajen samar da ingantaccen ilimi ga al'umman jihar. Karatu ba abin da za ka lissafa ta kuɗi ta fannin kuɗi ne. Za mu kashe miliyan dari dari biyu bai dame mu ba. Ko nawa za mu kashe ko miliyan dari biyar ne. In batun karatu ne batun ilimi ne batun tallafa yanayin jama'ar mu ce za mu yi babu tsoro insha Allah. Madan Gloria na ɗaya daga cikin irin 'yan gudun hijira na yatar da irin waɗannan sansani da kuma ta ce dami irin kalubalen da take fuskanta a yanzu haka musamman ma abin da ya shafi karatun 'ya'yanta. Muka muna roko dai su kamake mu da yara da shi muna zaune a kasa su kamake mu ne muke eh Gwamnati su kamake mu ga yara kusan sha Makaranta ba suna yi? Ba sai yi makaranta ina kuma harkar makaranta nan bayan da muna cikin wahala ai ba harkar makaranta. shi ma malam bukar na ɗaya daga cikin irin waɗannan malamin makarantu da irin wannan rigingimu ya ɗaiɗaita ga kuma yadda ya tsinci kansa sakamakon irin wannan rigingimu a daga salarin mu da muke ɗauka ni a haka ɗin malamin makaranta ne to mu ɗan samu salarin mu sai mu juya mu ɗauki bashi kafin wata ya kare sai mu ɗan lallaba mu rike kanmu a wani babban al'amari da ya ɗauki hankulan jama'a da ma duniya baki ɗaya shine na sace ɗalibai nan 'yan mata na garin Chibok fiye da 200 wadda har rana mai kamar ta yau babu su babu ɗuriyar su tun a lokacin da aka sace waɗannan ɗalibai ne dai aka samu takaddama tsakanin sojojin Najeriya da hukumomin makarantar yayin da rundunar sojan Najeriya ta bakin mai magana da yawun rundunar sojan Major General Chris Olukolade ya shaida manema labarai cewa an kubuto da dukkanin waɗannan ɗalibai sai dai guda takwas ne kawai ba a samu damar kubuto da su ba wanda daga bisani shugabar makarantar malama Asabe Kwambuli ta shaida manema labarai cewa waɗannan 'yan makaranta ba kubutar da koda guda ba badda wanda suka samu kubuta daga su kansu wannan batudiya ta da muhawara mai zafin gaske wanda daga bisani rundunar sojan Najeriya ta janye batun musanta da cewa an dan samu akasi ne wajen tattara bayanai har izuwa rana mai kamar ta yau dai babu waɗannan ɗalibai kuma babu labarin su sai dai waɗanda suka samu kwabutan gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya kwashe su ne daga jihar Borno don sa musu makarantu a wajen jihar wanda kuma ya alƙawarin biya musu kuɗaɗe masu yawa don ci gaba da harkokin karatun nasu ga ma abin da gwamnan ke cewa ɗaliban muna jira sauran su taho hamsin da ɗaya ne ku da ya kamata mu kai ku magaranta gwamnati za ta kashe kuɗin da bata taba kashewa kan kowace wace yarmu ba a kan ku sani ba abin daɗi ba ne abin da ya same mu ba kowane masifa kowane abin da ɗan adam ya fada a ciki allah da girmansa zai kawo wata hanya ta kawo sulhu ta taimaka mutane mu za mu raba kuma garantu biyu don banna so mu rarraba ko biyar uku hudu a makarantu don in kuna tare za ku fi jin daɗi amma ku sani za mu kai ku kai karatu ne babu wasa kowanne ku gwamnati za ta kashe miliyon ɗaya da dubu dari hudu a kowane shekara a kanku. an dai samu yawaitar ƙananan yara da ke Ramba ba kan tituna wanda akasari kan rasa uwa da uba baki ɗaya sakamakon irin hare-haren da 'yan bindiga kai ƙauyuka a hakan ba wanda zai iya gaya maka takamaiman irin waɗannan marayu da ke sansanin 'yan gudun hijira hijira daban-daban a fadin jihar ga ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da na ziyarta da kuma wani da ke kulawa da su da abin da ke shaida mini yanzu haka ma yara akwai fiye da su dari biyu haka a cikin nan ba uwarsu ba ubansu ta yaya za a nema uwaye iyawarsu za su nema ba su samu ba ga sunan ba su da rigan saka ba su da komi a cikin nan suna shan wahala ko reza na kan aske an nema kan yara nan za a aske sun kankara yanzu yawanci waɗannan kamar waɗannan yara da ke ganin su ba iyayensu kenan haka haka wallahi ga hinan kara gallon su nan ba uwa ba uba ba diyan su ma nan na kuma ziyarci ɗaya daga cikin makarantar nan da barista zallan mustapha ya assasa da ke cikin garin maiduguri na tallafawa marayu da marasa galihu wanda ya ce yanzu hakan sun samu yawaitar ɗalibai da yawan gaske sakamakon irin rigingimun da ke faruwa cikin shekaru uku nan da ya haifar da yawaitar marayu a faɗin jihar na kuma samu zan tare ɗaya daga cikin ɗaliba wadda aka kashe mahaifinta wanda kuma wannan makarantar ta ɗauki nauyin karatun nata ga ma yadda hirar namu ta kasance. Salma ko? In Allah ya sake zama mai yake so ki zama? me yasa kika kike zama likita zan taimaka mutane da suka ce to kamar ko wanda kika rasa naki ne waye a ciki mahaifinki tun kina shekara na daga tabbas kashe ma na naka yi eh. yan boko haram a ina ne girma ya aka ya bayan wannan tambaya da ne mata ne dai sai na ga idanun wannan ɗaliba yar shekaru takwas sun cika da kwalla sakamakon jimami da kuma tana yadda aka yi aka hallaka mahaifin nata a gaban idanunsu da kuma irin halin da suka shiga a halin yanzu ko shakka babu wannan matsala na hare-haren yan bindiga dai ya haifar da cikas kwarai da gaske musamman ma na wajen yakan jahilci a arewacin najeriya kama daga ilimin zamani har ma zuwa ilimin addini addinin wadda kasar makarantun da ke birni akan yi amfani da makarantun boko ne wajen gudanar da islamiyoyi da marice wanda a yanzu haka mafi yawan ƙauyuka babu su sakamakon kona irin waɗannan makarantu da 'yan bindigan kan yi haruna da biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya da haruna har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo ma'anar washington na cewa karfe uku da minti da hudu. na safe ga nasiha albarkacin watan Ramadan. a sunana abdullahi jidda damare a kuma ni ne coordinator na kungiyar nan da ke ganin an wanzar da zaman lafiya tsakanin addinan nan guda biyu wato musulmai da kiristoci wanda aka fi sani turance interfaith mediation center international a bahaushe ce zaman lafiya ya fi zama nan sarki wannan kalmar na da ma'ana kwarai da gaske domin da zaman lafiya ne kawai za ku iya ku ci gaba da zaman lafiya ne kawai za ku samu makarantu za ku samu wuraren ku samu ku ibadan ma da kanta da zaman lafiya ne za ku samu wurin shan magani in baka da lafiya ka je ka sha magani da zaman lafiya ne za ka iya ka yi tafiya ka je ka yi harkan kasuwanci ta zaman lafiya ne kawai za ku rayu idan babu zaman lafiya to za a karasa ne wajen kashe rayuka wajen wato a ƙona dukiyoyi wajen kawo ƙiyayya in babu zaman lafiya zai kawo kawo husuma zai kawo haɗama kai dai a takaice zaman wato zaman lafiya ya da muhimmi a wajen rayuwa na dan adam kuma in ba zaman lafiya to tamkar rayuwa ba zai kasance yana inganta ba idan muka dubi musulunci a addini na in ka dubi sunanta ma da kanta islam ma'ananta ta samo da asali daga kalmar nan na larabci wato salam shine zaman lafiya kaga idan ka dubi musulunci daga farko har karshe zaga za ga cewa tana kokari ne ta tabbatar da cewa musulunci ya samar ma jama'a gabaki daya a duniyar nan zaman lafiya shi yasa aka kirkiro ko kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu sunan addinin ma daga me daga zaman lafiya ko da shike akwai definition wato fassara daban wanda yake nuna cewa wato miƙa wuya miƙa al'amari zuwa wajen Allah subhanahu wataala da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu yi da shi dukka idan ka duba suna haɗe ne shine mai Allah umurce mu shine ka zauna da kanka a cikin zaman lafiya ka zauna da makwabtanka a cikin zaman lafiya ka zauna da yan uwanka a cikin zaman lafiya ka zauna da kowa da kowa a cikin duniyan nan a cikin zaman lafiya shi yasa idan kai sallah ka gama za ga za ka yi salamu alaikum ka yi ta eh, ka ta dama salamu alaikum ka yi ta hagu sannan kana mai daga kanka gaba da kuma ka yi baya yana nuna cewa ina zaman lafiya da kaina inda nake zaune da kuma duk abin da yake daga inda da ke zama da hannun dama na har zuwa ƙarshen duniya da kuma abin da ke gaba na har zuwa ƙarshen duniya da abin da yake baya na har zuwa ƙarshen duniya da kuma abin da yake ta haguna har zuwa ƙarshen duniya duniya saboda haka a matsayin ka na musulunci tilas ne ka zauna a cikin zaman lafiya kamar yadda Allah ya umurce mu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce mu to madalla kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai To ga bisa dukkan alamu zaɓi guda ya rage wa ƙasar Girka wanda za ta yi amfani da shi domin inganta harkokin tattalin arzikin ƙarfin wato kafin taron da za a gudanar na ƙasashen turai 28 wanda za a yi ranar lahadin nan mai zuwa idan Allah ya kai mu. Da yake bayani Prime Minister ƙasar Italiya Matteo Renzi ya shaida wa manema labarai cewa zaɓi da ya rage wa ƙasar Girka da ta bi abin da ya dace domin ganin ta faɗo da ga halin da ta shiga shugabannin kasashen turai masu amfani da kuɗin euro a wani taron da za a brussels aka yi jiya talata sun nuna takaicinsu na halin ko ohon da prime minister kasar na girka alexis tsipras ke nunawa game da wannan halin da ta shiga domin ganin harkokin na kuɗi sun inganta maimako sai ya zamo a gashe ba mai a dafe ba romo shi ma a cikin kalamai na takaici shugaban kasar lithuania dela grabuskaite ya ce kasar na girka sun maida wannan batun nasu tamkar tafiyar kura sai an yi gaba a koma baya amma fadar white house ko jiya cewa ta yi shugaba obama ya kira prime minister cyprus ta wayan tafi da gidanka kuma ya ce masa son kowa ne musamman masu bin kasar bashi su ga cewa kasar ta girka ta shawo kan wannan matsala da ta shiga ciki to a gaishe ka da kuma nan muka kawo ƙarshen shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta ga rago na Bello Habib Galadanci. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji su musamman Ladan Ibrahim a yawa da ya karanto labarai da kuma Malam Sidi da ya har haɗa shirin da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau Charles Saul Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. thank This program has come to you from the Voice of America, Washington.